yanzu eh, ya halin da ake ciki ne dangane da wannan abu da ya faru a kuje to abin da suka zo da shi shine cewa sun zo da bumabumin su ne wanda ke da fita eh, shi ne suka zo da shi ka gane sun ne su amfani da shi amma in dai su cewa eh, repelling attack na su da amma tsoro suna nan kwarai da sojoji talatin da ɗaya suna ƙasa polisai ma suna ƙasa Allah ga kuma ya zo da sauke kuma ko ya lafa yanzu nan. Mutane eh, mu sun mutane rawan gani an kan kama mutane da yawa da suka tsere a gurin yaro kuma sojoji suna nan sai suna nan da civil defense da wasu. Kamar mutane nawa ne suka gudu ko a ce suka fita daga cikin gidan yaron yanzu haka? eh to yanzu nan mutanen da dai ya fi ɗari biyar cikin ɗari shida da suka wuri da wani abu so yanzu a iya cewa akwai akalla sama da ɗari kenan da suke waje da ba a kamo ba yanzu amma ba su kai ma ɗari ba abin da yasa nake ba su kai ɗari ba ko wanda suka kai akwai wanda aka kamo yanzu suna police station ba ko wanda ma suka kira mu cewa suna so su zo su dawo so ba su kai ɗari wanda ya rage ina batun cewar akwai wasu manya-manyan 'yan siyasa da ke cikin wato prison din na kuje wanda sun yi batan dabo misali abba kyari da sauransu suna nan daren jiyar dare muna tare da su kuma da safin na muna tare da su har suna yaba mana rawan ganin da kai yanzu sauran wato prison prison da ake da su a najeriya waɗanne irin matakai za a ɗauka na ganin cewa irin wannan ba ta faru ba kasancewar irin waɗannan abubuwa sun faru a shekarar da ta gabata to kasancewa kowane situation a kowane lokaci situation kowane lokaci ya bambanta ma gaskiya ba amma Allah da ka ganin abu ya faru dole san irin gyara kayan ka za yi gyara kayan ka yanzu ne za yi Allah da abu da za yi in Allah eh, da gyara kayan ka za yi